باب مخلقة وغير مخلقة حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن ابي بكر عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي ياتي ان الله عز وجل الله وكل بالرهيب يا ملكا يا وكل ابن الملائكه جميع هم wato lokacin da ta yi ciki ya tsiri shi mala'ikin ya ɗaya ta ya rabbi ne da fatin wato abin wannan mai zai zama za a rike shi ko ba za a rike shi ba ko wanda ba a rike ya shi kenan ya buke wani ya rabbi alaka sannan bayan ya zan abin zai zan wanda za a rike ko ko daga nan shi kenan kuma zai walwale a yan an ce alka aure shi kun kwana arba'in ya rabbi murga daga nan zai yin tsoka ko ko daga nan ya lalace a an ce ya tsoka sai ba a rada an karya halka kuma in ya tsoka kadi أراد أن يقضي خلقه كما إن يعني في قال خلقه قال أذكر مع موسى من يجي كما كما شيء كما واتو هر لوكacin da ayi wani yi mala'iki da san ko da ini ba من ne ko ma ce taqiyu ma an kuma a aljanna dan wuta ne ko dan aljanna ne kamar rizq bi ne ila arzikin da zai samu mai samu ne da sauki ko mai samu ne da wahala ne da rana ko mai iko

ya kawo eh, wato abin nan halittar mutum cikin wannan kazanta da kuma ya nuna abin nan hikimar Allah ciki babu kai haka hullu ha'il bil hajji wal umra ya ya mai haila ke eh, harama da hajji ko da umra ko da umra gaba dai na ya hayyana bukai قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تعرف انه في حجه الوداع كان حج بن فمنا من أهل بأمره من السنة وقوان دي حرم هذا أمره ومنا من أهل بهج السنة وقوان دي حرم هذا حج فقدمنا مكة منك في مكة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحرم بأمرة ولم يهد بيوان دي حرم هذا أمره بطود هذا يابا فليحرم في عدم في تحمل يحرم في أكثر

قال فهمت سيدي هيدا فلم أظن هيلا من جسد إنا من هيدا حتى كان يوم عرفة هذا يوم كان عرفة ولم أهلل إلا بأمرة ثم حرم عبطة بأمرة كوي فامر النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقل رأسي النبي أخبرته من ولا كينا وأمسك إن يشاء إن شاء تكي لو هل بهج ابن هرم هذا حج وأترك الأمر ثم أمرا وثم بأي تنتاس بجد يوم من أي سهل فما عند ذلك ما أيك هكذا حتى قرأت حجي هل قال حجينا فبعث معي عبد الرحمن سيا أيك عبد الرحمن من أبي بكر تعجبني وأمرني أنا أتمر وأمرتني من أمرا مكان أمرتي مثلا أمراتا أما دقائنا بعد ذلك من مدينة ومن السنة

في هالكرسي كتاب أو بذاتي كتاب jawa وأو mata suna son su san shin mun kare haila ko ba mu kare haila ba wata kun zama ki ta kowa tsoni ga abin nan sai ta sa auduga ga jikinta da sauran jini sai ta sa cikin dan lauhin nan dan karami da suke sa in kayan su akwai ma aisha shin mun dauke haila ko ba mu dauke ba ga ko audugan nan da ga na jini fata eh, kulu fake la ajanna kada ku gaugawa hatta tare mun kasa ko kun ga farfarin ruwa masu kaba da ajin har mata ko an da la afani ne da dalika tsora min haifa mun kenan mace ba ta yin tsarki ce ta ga farin ruwa amma matukar ta ta auduga ko wani farin tsalle ta hankar ta ga jirgin wannan ya nuna ba su da dauke ba wa balaga innata zaidin zaidin musaddid wannan labari ya ga abin nan biyar gudun musabi anna musa'an yad'una bil musabi wai wasu mata in dare yayi cikin tsakar dare wata suna cewa a kawo su tula su duba ko su yi tsarki don su tashi su yi sallah ni don su cikin dare yanzurna ila tur su duba wai ko sun yi tsarki fa qala sai ita wannan dinnatu zaidin tace ma kana nisa'u yasnana hada mata ba su ba suna aikata haka ba wa abad alaihi ta aidan ta su wato da asan tsanantawa ga addini wato ga addinin nan ta tafi tsakar dare ta duba wai ko ta tsarki ta ce wanka din ta isha'i da magariba ko ba a san haka nan kafin ki kwanta ki duba ba haka nan ya kai ki tashi ki duba amma ni kai karami da addini kun gane ko حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سريان عن هشام انا ابيه انا عائشه ان فاطمه بنت ابي حبيش كانت تستحل وان فاطمه تدعى جريتي ففعلت النبي صلى الله عليه وسلم فتنبا ان صلى الله عليه وسلم ko جديد فقال ذلك إرق wani jijiya ce ta ɓaci wala ta bil hailata ba haila ba ce sai da aka balata in haila ta furkanto fa su da sallah haka kenan kuna iya gane haila da sakewar jini sakewar launin jini ko warin in wannan lokaci ya kai ki bar sallah wai da arba in tabba da bai haka miki wanka wata miki sallah wannan jini ne na na istihala bai hana bai hana sallah babu naumi ma alha'il wa hiya fi thiyabiha bacci tare da mai haila tana da babu la ta qalil mai haila ba rama sallah sallolin da nayi tana cikin haila ba ta rama su amma tana rama azumi wa qala jabir wa abu sa'id an nabi sallallahu alaihi wasallam jabir da abu sa'id sun kace daga nabi ta da'u salata tana barin sallah ko handa ko amma ba za ba za ta rama ba حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال حدثني معاذة أن امرأة قالت لعائشة وتم تاتي مع عائشة أتجدي إهدانا ثلاثها إذا أقول الشن فيم ذا سلامة صلت فإن تايت أركي صلوا لن تبري لوكة هاي ذا سلامة فقالت أهريرية أنت كم تلي حريرة harurawa su ne waɗanda sun kai shi daga alim na bi talib sun kai yaƙe suna aiki da wato nan da ka suke aiki da littafi ba da abin nan nake sau da shi ba yace sai mutum ya haruriya ce masu aiki da ka ba su aiki da littafi kunna nahulu ma nabi mu mun zan muna haila da annabi sallallahu alaihi wasallama bala ya murna bi da umarnin mu mura musallolin mu na wuce aw qala fala naf'aluhu ba mu ramawa kenan ba mu aikata wa ramuwa ga abin da ya riga ya wuce amma in ce mutum ya harira ce masu addini da ka ya mutu sai ki kai kun gane ko kun ga wata addini ba ayi da ka babu nauni ma alhaili bacci tare da mai haila waje shi fiya biya tana cikin tuwafinta wato mijin ta yana iya kwantawa tare da shi bacci in dai tana cikin ta tare tsakanin cibiya da gwiwa haddasa na sa'adun na habs قال حدثنا شيبان عن يحيى عن an سلمى salma an ابنة ابي سلمى حدثته واتو تابعت الاباري ان ام سلمى قالت واتو wato uwarta ummu salma ta ce kuntu wa ana ma annabi na yi haila ina tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fil qabila qabila cikin mayafi فانسلت سوم الشمس وخرجت من هاني فتا daga mayafin hmm. fa akhadtu thiyaba khalati ni dauki tawayin hailata hmm. fala bi tawani sanya su hmm. fa qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam an an cikin kai haila ne kai na abdu fa da ani fa da khalani ma huwa kiran ya shigar da ni ta da shi kan ni cikin mayafi ni ta tare da shi qalat kuma labari annabi na kumbunta tawon eh, huwa sa'ini mai azumi ko hajji ko ya ta kula ba ta bata azumi sai in ya ba madu ya fito wa kuntu aga ta filo ana wan nabi sallallahu alaihi wasallama kuma na ga ina wanka tare da annabi ni ina yin wahidin daga mai abin nan makai guda min aljanaba kuma wanka ne na janaba wannan ya nuna kenan ana mu yau san da ana iya wanka ba abin da ta wada ko da su gunda sai shi ko ko da ta ba ta alwala ba ta ba ta azumi

حدثنا معاذ بن فدالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمى عن زينب ابنة ابي سلمى عن ام سلمى قالت بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم انا من تعرض النبي من رجعت به مكان في سلمته تسمى في جلد من خيلة قال صليت فاخذت ثياب هيلتي واشتريت ربع كتاب خيلة وانا انا نتوائم هيلة كدبا وزمن كدبا كان بايا من يو ان بيتنا هلتها مسيسين ما هيلتين لا فقال أنا جئتي أنت أنت هيلا فقلت نعم فدعا آنفا لذات معه في القبيلة إن غانت فباب شهود الهائل العيدين ما هيلا يما يوقف في سنة إيدي da cikin hailar wa da'awatul muslimin sai ko addu'a na addu'a ta cikin musulmi wa ya fa zunna musalla amma kada ku shiga wurin da za a sallah su zan da mata masu haila inda sun ji addu'a ku ce amin حدثنا محمد آه محمد هو ابن السلام لما يقع مالك مالك ما كره ما تاكل قال اخبرنا عبد الوهاب انا ايوب انا حمزه قالت كنا نوع عواتق انا مو منا هنا ƴaƴan waɗanda sun ka suka suka balaga a atika wato mace da tabbara amma ba ba wata aure ba yana hana su an yakharu su ta bil idani da idi ba ka da kamra ratun sai kuma ta ne da rajala ta sauka ta sauka da bani khalq ya kai kun san kowane gari kowane gida da na nasu su kewaye da abin nan gida da abin da kamar gida eh, gida da da ta shiga da abin da fa haddasa sai ta ba da labari an wasu ta take ƴar ba ta labari وكان زوج اختها غزا مع النبي على حال نجي صار يبكى يا يا تساعد النبي صلى الله عليه وسلم كنت عشرة وتواجد جوم شابي نجي صار يبكى تساعد النبي وكان اختي معه كما قال يا سنان كان تعرض الجوجن كورياكي في ست وتجواكي شدة قال ita ‘yan uwar take kunna ni dawur kalma mun zan muna magani ga da an kawo ya ku wato in ta san ta ga suna aikin na wato ga waɗanda an kawo an kawo ya ku yana waɗanda yake masu rashin lafiya ko muna tsayuwa a kasu muna taimakon su فسألت تسفي النبي صلى الله عليه وسلم فإن من تعالى تكون النهار تسبع النبي أعلى إهدانا باسا أقول الهدى الأم وغوطني إذا لم يكن لها جدار إلا بعد ما يأتي أن تخرج الكتاب كاشي zai fito zuwa yaki kuma ga shi ana kashe maza to abin nan muna son mu taimake su wanda ba su da mayafi tana iya fita kala nufin duk ka sahi da hannun jimbabiya in tana tare da wata abuciya wadda yake tana da mayafi biyu ta ba ta aro wal tashhadu al khayr fa haram ta alheri wato kenan ko da kida ki ki fita ki tafi wajen jinya ki tafi wajen masu abin masu biya ku ki taimake ku ko kuma an fita zuwa addu'a abin nan wurin idi ko wurin sallar roƙon ruwa da da addu'ar musulmi falan ma kadina ko ummatiya lokacin da ummatiya ta zo sa anta na tambaye ta aka mutu nabi sallallahu alaihi wasallam kala bi adina am an bi adina sai ko ce ji annabi ya faɗi maganar nan kamar yadda wannan mace take yar uwarta ta faɗa ka bi adina am eh ya ta adina ko fansa ibana ne eh, wato ta zama inda da an ka ambace annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta ce ta yi fansa annabi da ubanta sai zan mace magana girma maya wata kenan annabi ya fi ubana kagadi wa kana la tazkuruhu illa qalat bi abi ba ta ambata annabi sai da to ya bi ubana sami tuhu yaqulu ya kharij al ayati naji annabi yana cewa idan mata waɗanda sun kai kusa laga suna fita wanda wasu kudur da waɗanda yake an su cikin darbuka wato aure aure a watiki da wasu ko ko yan mata waɗanda yake aka mata a kulle su yar kudur da masu haila suna fita wani ya shanna da khairar su halartu da ran alheri wa da mu'minin su halartu rin da awa mu'minai wa ya da kudur amma masu haila daga cikin su sun yi sanci almusulla wurin sallah su zanda don kada su yi sallah tare da mutane قال حفصة فقلت على كل ما فعل وقالت أليس تشهد عرفة؟ كما هيلة أنت تفاجئ ذات جوع أول عرفة وكذا وكذا تنا هلتا وري كذا da wuri kaza ba ta yi sai tana yi sai ta ji haila ba ta hana ta kenan sai dai sallah da ba ta yi amma ayyuka alheri tana yi kun gane babu idan halar fi shari fi sharin talata hiyar dan mace an ka fami wata mace wadda yake yana yi wa cikin wata guda sai haila uku ya ta wani ran ɗaya ga wata sai haila a ai kana goma sha biyar sai haila ƙarshen wata sai haila yana halatta wa ma da nisa kuma da abin da ake zakkata mata su da haila cikin haila abin da yake in mace ta sauka ce na ya haila na kare idda wanda yake ana iya zakkata ta walhamdu ko ko in ce cikin nan na wane ne ko ko ba ni da ciki abin da ake gaskata cikin na hauli abin da yake yana yiwa na haula da kaulin Allah ta'ala wala yahmi la sunna Allah fi arhamihim ba ya halatta ga mata su koyi abin da Allah ya halitta cikin mai fasu a ce ce ta ba ni da ciki ko ko na na kare idda ana gaskata da abin da yake yana yiwa wa yuzkaru an aliyin an daga aliyin وشريه ثم قم إن امرأة جاءت ببينة إن وتبت تزور حجة da hujja. Da shaidu min da ƙanati aliya daga cikin mutanen ta waɗanda sun kasa a cikin ta liman yarda dini ga wanda yake ana yarda da addinin sa ana hada salatun ta haila uku in shahadi cikin wata guda sidda za a gaskata ta wato ɗaya ga wata ta yi sha biyar ga wata ta yi karshen wata ta yi ta gama haida ta gama abin nan ta gama idda eh? ne ba shi ne an ta a ta ta ba wa qala ta'awun aqra'uha ko aqra'uha wa ta kenan ko in ta kenan haila tsakanin haila da haila adina ma kana wajibi ma kana wa ta da take kenan ana gaskata ta وبه قال da ده يمن مغنى إبراهيم النخعي يسي ده da يسي الحيل يومين ينا يوا واتو خيل تزيين ta إلى خمسة عشر حشي دم قال أبو بشابية ينا يوا مكي haila ta zan kwana guda yana a ta zan kwana biyu yana yiwa ta zan kwana uku yana yiwa ta zan kwana goma sha biyar amma ba ta wuce kwana goma sha biyar ko gane wa qala mutamir sannan mutamir yace an ajehi sa'altu musiri na tambaye musiri na an mar'ati darabba na wadda jini ba da qari'a bayan ta yi qur'i wato bayan ta yi gaba da da kai ha bayan ta ajali mace ta yi haila ta zauna kwana biyar sai ta koma ganin ba haila haila biyu ko ko guda ce qala an musa wa ala bi wannan al'amari a tambayi mata in suna kana kun hayi da kun ya ta tambayi mata in suna yin haka nan ya ta kamar ya ce wannan ilmi ne wanda yake na al'ada to amma ga malik in mace ta ƙare haila to ba za ta yi wata haila ba sai an yi kwana goma sha biyar in wata haila ta taho tun da kwana goma sha biyar sai haɗa ta da farko ko abu da bani to حدثنا آه، أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو آه، أبو أسامة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي فديش فاطمة بنت أبي فديش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستهل من أجل ko ciwo ko da yake fala arsal ba na tsarki afa adaba salatu wanda sallah da qala la ba za ki bar sallah ba inna zalika irkin wannan wata jijiya ce tabbati walakin da in salatu ba sallah قدر الأيام كتر كتر كامك التي كنت تهيني مدك da من صلى فيها ثم تتبعي تبعي صلى في يومك وتبعي صلى فكن ذا أدن ذا وي فإن أدوى Eh, wato wannan ya nuna kenan da an kace gargadan haila wasu ne rafa ta kamar annabi bai kayyade kwanukan haila ba sai abinda mace ta saba gani wato kenan وهو يعتمد على أن يصيب في الشهر ثلاثة أيام هنا يتكلم وتعبر أصحاب هيلة وكونها مصدقة الهيلة كل هنا يعنى قصة بشكل هيلة وقد يجب بالجبل خالصا لأنه سيل إلى العبد بما أن يصل إلى الأمر يجي قال من المنذر اختلف في العدة إن المنذر يكتب متى أن يكون صار أمال ما يكون صار العدة التي تصدقت فيها المرأة يدعي أنا قصة مسكين وجد على حياته كفاعي انا علي رضي الله عنه وشريه ان رسول علي بن ابي طالب دواني مع مالك ذاك في مشريه انها ان انها حاله ثلاثه يوم dan mace take na ya haila cikin kwan a abin nan haila uku cikin shari cikin wata guda ya za a bi bayyana ta nisa ta zo da shaidu na mata udu waɗanda a abin da su za a gaskata wato ta gama idda ke nake a zai ta wani aure ya wa kawai ahmad wannan ne magana ahmad na hanbali da abu hanifa وقال أبو حنيفة وعامد بن حنبل في يدي قد وين المجنة أما أبو حنيفة لا تصدقوا ما أجنت ساعة في أن إدنها إن قد متى إذا ساقاري في أقل من ساعة من ذلك يقاف وطاري إذا كان من جوات الحيض إن دي أتنا ينخيلا لأنها ليست العدة أن تكون المرأة إن رأت على أقل الفتر wato ba yiwuwa a samu mace ta yi haila ga abin ta yi idda ga abin da ya kafa ƙarfi wa a ƙallin haila ko kuma shi ƙarfin haila da annahu idza da annahu idza idza kasara al-haid ko ƙalla to domin haila ta yawa sai ƙarfi kwanukan ƙarfi dan kaɗan da ƙalla to da ƙarfi yawa ya zan kaɗan kasara al-haid ko haila sai yawa saboda haka wato ƙaranci ya tafi وقال انه لا تصدق في اقل من سبعه وثلاثين يوما wata ba a zaka sama cikin kake ta yi idda ta gama ga din da ya ta kwana talatin da tara wa huwa qawla bi yusuf wa ta waja ahmad abu hanifa wa muhammad wa anna qalla hadhihi indahu ma ta lati ayyam an tun haila kwana uku wa qalla din ɗan sai karantin aiki 15 ne kana goma sha biyar kun ga ke sai an kana 30 da da tara wa qala shafi kitab da fi akthar min 32 yawman din dai wato daga nan da an ka ta misali ta yi kwana talatin da biyu ta ke ta ƙare idda ana gaskata ta wa zalik an yi tsalluka hazar da shi da mutum ke sace ta wa da ke nuna tsibir sa'a sa'a guda wata hudu ta yi hali ya mai yini guda wata da harshe ƙarfi hannu ta ahiri wani kwana goma sha biyar sai ga da kalan fidda mun tafi da cikin gudu mun da hailaki salisa abin ƙare da ta da ta ƙare wa ƙara al madina mutanen madina suka ce wato su an mali al iddatu inna ma tuhu malu alal ma'rufi min halin misal ana ɗaukata da abin da an ka saba da shi la alal mar'ati wal mar'atu ba mace guda ce ko guda mata da ba ba mace guda وعند مالك لا حد وقال باب قرنتي جمد أبنا قرنتي قرنتي ولا قل الحيل باب قرنتي جمد قرنتي الحيل إلا ما بينه مساسا بين ما تحسنك بينا وقال الأوزاعي إنما امرأة تفيد الجلوة وتدخل عشية بس ثابت هيلا لما رأيك في قرنتي وجاهك وعطاك mafi yawa alƙalai suna dauka wata uku ko wata haila guda ko wani wai abin nan ko wani wata haila guda wato ba a gaskata mace da abin da ya fata haka amma wannan fa ba wai cewa an ka in an wata uku ya ƙare ko ƙare haila ba ko ƙare idda ba in wata uku ya ƙare ko ƙare haila ba ko ƙare idda ba sai in ce haila uku kun gane sai eh, in ta haila uku in ba ta haila uku ba ko wata a da sai ba ta gama idda ba in ta haila ta wata uku ta gama idda amma alƙali zai tabbai zai zartatawa sai ta yi bisa ga abin da ya fi yawa kun gane ko ko alƙali an yi wata uku kuma alƙali ya ta sai ƙari idda in ko sun mace gama ba idda ba ta ƙare ba

ita kusa ta wata goma sha biyu kenan wata a sha takwas wannan da Allah بعد الصورة والصورة في a أيام الحيض إن بعد cikin kwanukan haila ba mace ta ga gaga ko ta ta ga wani gurbataccen ruwa kamar gurbataccen ruwa yake da jikin ta shi ga a ayyamul haila don ba kwanukan haila ba ba a dauka haila ne ko ba haila ba bukhari yana ganin ba haila ba amma maliki yana dauka haila ne حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن حبيب عن محمد عن أم عطية قال كنا لا نؤد لكبرة الكبرة شيئا ومن قوم جبن آدنا جوب أن سجاه تجن فيه هو الجودة بعد أوكا سكوني سبو ذاك أشيبا قومي بن بعد أوكا سجوني بعد حرف صلى كما أما برسالة هو يأتي إن مرأة الكبرة أو كبرة الصلاة بالمرة باب إرث الاستهادة يبدو كيف فاتي جنيه وتذكر هذا حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا معا قال حدثني ابن ابي زيد عن ابن شهاد عن عروه عن امره عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة وهو أم حبيبة استهلت وهو أن سعمة جنسية سوعة جنسية سبع بطعي ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لنا ضاع الله أن ذلك بهكنا فأمرها أن تبقى في سريوان كا فقال هذا إرق ومن يحجيج في كيباتي وكان تبقى في كل صلاة إذا وانا سنة يصلى بقوة قوة صلى في كيباتي وانكا أما وأتوانا هنا ظنين ta yi wanka lokacin da ta ɗauke in ta ɗauke ba wata wannan bai ɓata mata sallah sai da ita kuma don tsan tsoni ko sallah ta sai ta yi wanka kun gane babu mar'ati tahilu babu ifada mace ta haila bayan tsawafin ifada amma tun ba ta yi tawafin wada'i ba ba ta yi tawafin bankwana ba za a tsaye da ita ko ko ba za a tsaye da ita ba na abdullahi ibn yusuf na malikun عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن امره بنت عبد الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قال عائشه تاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان صفيه بنت حيي قد حاضت وات صفيه بنت حيي وات ام المؤمنين تاي حيلا وات ذات اي طواف الافاده اما تنبا دواف بنكوانا با قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحدث كل ذات تسالني a takun tsafar ma kunna bata yi tawafin ifala tare da ku ba fa bala tayi qala fa khariju yake da kace ta wannan tawafi wada'i ba aikin haji bane ne ta ta hoda ta ne mace ta tafi inda da wasu gufala ne wanda zai ta tsaya tilas hmm. ba da wata eh mai ya gura sai sai eh ya yi da wasu gufala yana yi wata ayi tun farko an tawaye da wasu kudin yayi ta ayi da hmm. wasu gufala da ya kaura hmm. inda da wasu gufala ne tilas sai ta tsaya kenan don ga ta ce za ta tsaya ne. an ka ce a ai ta yi da wasu ta yi da wasu gufala da to inda mun da wasu wada idan su sai ta tafiya ai ta tafiya kun handa ko to حدثنا معلى ابن اسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس انا ابيه عن ابن عباس قال رسف للهائلة أن ينقم جميع جمع حيلة أن تنفر إذا هالت لو تكون في حيلة ثم تهدأ في الودائف وكان ابن عمر يقول يا عبد الله ابن عمر هنا في أول أمره فقع الأمر إنسا إنها لا تنفر بعد كثيرة حتى حتى حتى تبيت سيد من ديوان من مغنى هم يجيك يقول لنا تنفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة لكم دعوة إنسا in mace da ta yi tawafin wada'i ba har da ta zo gare ta ba za ta tafi ba sai ta tsaya da tawafin wada'i sannan daga baya canza ra'ayi domin ya samu hadisi daga wata mata yace ya annabi ya ran gani sai ta tafi ta tafiya tawafin wada'i ba hana ta tafi tafiya mun gane babu idan ra'ayi halaka tsohara in mai shi gani shi ka ga ƙarfi Kalam Abba Salatu Juna sana wanka wata talatu ta isallata ina da ta ga jami'a ta yi a ko na ciye a saurari ta yi wanka ta isalla wala ta'a da koda a gudani da ya fi haɗari da aka mugan ta ya gudani ta yi wa nan jami'a ta kone ta da ta salatu idan ta yi salla da ta salatu adal ta ta yi girma ta yi halarta ta yi salla da ta yi halarta mugan ta ya bote wani ya gama ta yi bai hana kone. Haddatana Ahmadu Nuri ne an zama haihuwar ƙala haddatana Hisham a aminu da ana Aisha ƙala na biyu ta lallawa da sallama. إذا أقبلت الحيلة فدعوا الصلاة إن حيلة تخد kuga ta canza da بالجنة ta ko انت warin ta ku da sanna wai da arba'in ta أنت da ba ga ku ki wanke an ki dan wanke jini da ko da da wato bayan an kara aikin hajji duka mutum ya zai fita makka to sai ya tafi ya yi wannan shi ne da aikin bankwana ba aikin hajji ba ne ko mutum ya maka ba ya tafi a ya da mun kafi kan ya tafi sai ya yi tsawafi namiji ne ko mace ta gani to babu salatu ala mutafa'i wa sunnatiha yin sallah ga mai duki wa sunnati kuma da abin da sunna gare ta hadana ahmad ibn abi shirai eh, eh, qala akhbarana sababa qala akhbarana shu'ba an husayn an husayn al-muallim muallim wa tawmi karantarwa an ibn burayda an samrat ibn jundub an imra'atan matat fi dabani ya tabbata ta mutu saboda ciwon abin ciwon haihuwa saboda haihuwa ciki fasan la ala hannabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya mata sallah fa kama wasu da haya ya ya tsaya tsakanta mata wannan abin da yake nufi mace in tana jinin ciwo ko tana haila ba ta sallah amma in ta mutu cikin wannan hali za a yi mata sallah don ba ita ce wannan sallah ba yi mata ake yi kun hanga ko saboda ka za a yi mata sallah kuma idan mace ta mutu cikin wannan naƙuda ta mutu eh, a nan shahada ta samu shahada za a yi mata sallah ba dai take da shahada wanda an kashe mutum wuri zaki ba kun gane ko to babu حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال اخبرنا ابو عوانه ibn hul wadda suna abu uwana wadda mun ta tabi wa daga littafin sa kala akhbarna sulaiman al-shaybani an ana abdullahi sadda kala sami ta kala kuma nuna naji inna ta amuna daga nabi sallallahu alaihi wasallam ta ce annaha kanat إن كانت تكون حائلا فهذا كان عظام حائلا ولا تصلي ذات لا تصلي ذات صلى وهي مغترسة بهداء مسجد كما ما يكون هدى da abin nan sun ɗan masallaci masallacin nan ba Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli fi kuma na salla ala ala kubratihi bisa ga abin nan mayatinsa da za ka gaba asaba ni ba da sauƙi in ya fito da har sun hantu bai shafe ni ko hun da ko wannan ya nuna kenan wato mai haila ah, bai hana ta taba jiki ko bai hana hatta abin da ta taba masallaci mm. eh, domin eh, abin da gidan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a duke shi da masallaci mm. to wannan kuma ga wani mukara wato قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأته صلى صلى wani wannan sun lafiya ce na sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da wata mace da kan mata jini ne ta da jinin dukinta hmm. fa qama alaiha wa sahata annabi ya tsaya tsakanta hmm. wa ta yi masruhan insha Allah wa ta zai tsada ai sharhin wannan hadisi gaba fa ta yi mata wal wal muhim wahid qala sahibi isar wa bi abwabi hmm. abin ah, nan su ƙihul babu min da hadisi in ma taharatu jasadin mutafari wa fa mai jinin dukin da alifin? ko da an ka hana sallah wa yamma an nuka wa in adda hamina shuhada fa la tahkumu ha ko da yake mu abin mai shahada ce amma duk da haka ba an yi masa sallah sai alaiha ka sai musulmi kamar amma an hukuma mauti fa alaiha ka ga ya kuma cewa ba ta sallah bai hana a yi sallah ko ko Allah ya yi masa ina tambaya kan da kamar da ta ta haihu ba ya fito ba shi da rai ita kuma ta da kuma ga da ga uwa sai a hada fa ya musu sallah ya ba shi dai za hada in da ya tuka ba da ko sallah haka nan ya ce hada shi da uwar ta turbi in ya tuka ba a yi mai sallah in da ya mutu in da ya tuka ba ga mutum ba ko da mutum ko da ya mutu kawai daya inda yi abin nan kuka ba ta dodon mutum ba amma in ya yi kuka ko ko ya dori mai yawa wanda yake zai tabbatar da rayuwa ta tabbata gare shi ta a mai sallah eh, za a raba ko a hada wuri guda da shi da uwarsa ana haɗa mutane da yawa namiji gaba da mace بعد التيمم التيمم wato littafin taimama asalin tayammun nufi tayammama ya nufi wato tayammamu da wato ko nufin kasa in mutum da sarwa kenan domin wannan ya zan suna gare ta in ban ta gudu ma an ka musa sa'idin in ba ka samu ruwa da ko nufin kasa ko nufin shi daga nan ya zan suna wato abin da na farki na na sai قول الله تعالى فلم تجدوا ما أن تتيمموا سعيدا بتساموا وابا idan ba ku samu ruwa wata ku yi rufin wato fili abin da biya hawa kan ƙasa shi ne sa'i ayyukan wanda yake mai tsarki kan tsaro biyu biyu kun wa aibiyakun minhu wa aibiyakun minhu wato ku da da hannayenku daga ka taba ƙasa ka shafi hujjarka da hannayenka hannuwa wata iyakar goyi hannu wannan makunta ko shi ne farilla bai shi ƙur'ani ya ambata ah, amma wata wannan sunna ne har zuwa goyi hannu حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم ana abihi ana aisha abdurrahman bin qasim wato dan ana abihi wato muhammad muhammad bin abi bakar ana aisha aisha abin nan gaggar suke gaggar nabi sallallahu alaihi wasallam qalat خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أطفاله واتو آئشة أتنا فضي ما سبب جميع لوكة أبن من تيمم عطا السوقع واتو كنت تتعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم غباء الانتسي وينسى حتى إذا كنا بالبيداء إلا من كذن بيومين جيش كم بيداء أو بذات الجيش بيداء بذات الجيش واتو يرى رين كتب كتا من يأتي يوميتا من مدينة يومين هارم على حج كو wato kusa da glucolosa duk turi ina bin nan in ka kare wannan ka ka shiga wannan in ka da ikidin ni ta sai wani abin wuya na wai yanke fa kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaihi ma fi sai annabi ya tsaya don neman wannan abin nan wannan abin wuya wa kama kuma ma hu mutane suka tsaya tare da shi walaitu alama in kun ba ba ku akan ruwa babu wani ruwa nan فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق متى suka zo ma بكر Siddiq فقالوا ألا ترى ما سمع عائشة بك ذا أبن دا عائشة تا عائشة تابا واتو ما تسارا نعم بك ذا أبن دا عائشة تايبا أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم أتاك أيها بمن ذا الله والناس بمتاني وليسوا على ما ينباس دولوا نعم وليس ما أخذ ما أمواتي دا بس سوقع كالموليا دا كان يكون باس دولوا تعريب فيه فجاء أبو بكر رسول أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وادع يدافع على صاحبه فأبو بكر يتوقف يقول يا إيش النبي يا أبا كان فأكان كفترين ما يا بسي فقرنا ما يا بسي فقال حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس كيف قال من ذا الله تعالى متعمين وليس على ماء كون وستقعت من الرياضة وليس معه ماء باب لا عليه فيه فقال عائشة سي عائشة تسي ما آتبني آتبني أبو بكر فأبو بكر يزرجين يفعل من كلمة ميدة أن بيت مزل وسماء أبن دبا دي دي ya kara ma sha Allah an yaqul ya fada abin da Allah so ya fada wato ya fadi maganganun sa ya ga ala yatani bi yadi fi hasibati har ma yana abin jinjira ta da hannunsa da sai na wato har da duka kenan ولا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ba abin da ke hana ni da motsawa wato wannan yana ina abin da ke sa in motsa amma ina gudun kada in motsa manzon Allah ya tashi don ya aza kansa akan kafa suna ala wannan yasa wato duk abin da ya ni hankali فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء الله تعالى فينا صباح لوكتين da ya wayi gari ala gairi ma in ba da ruwa ba wato safiya ta yi an wayi gari ba da الله التوحيد ba ta sai ya zauna wuri inda yake abin nan sai na anzala Allahu ayatan sai Allah ta kadda ayatan mana an ka ce fata yamma in kun ga sauriya fata yamma musa idan wa ta ce mana fakara usaid wato usaid ibn jubair wani daga cikin sahabbai wanda yake na jan ragayin maza Allah yace ma hiya bi awwal barakatukum ya ala abu bakar wannan ba shi ne farko albarka ku ya ala abi bakar wato domin tsarewar da cewa annabi har an ka saukar da taimun mata zan rahama ga mutane wannan albarka ce to wannan ba shi ne farko in abin da fara gaskiya da gare ku zuwa ga mutane da ala abu bakar ya'yan abubakar kalat Abba Asmal Ba'ira mun ka tada raƙumi an yi nema ba gani ba sai an ka tada raƙumi. Allah zai kwanta Allah wanda muke a sa. Ba a samu mallu uku da sata mu sai mun ka samu wannan abin yau ƙarƙashin sa. Mun ga ta Allah sai ke kinan don a tsaya har abin da ayat ta rumata sauka. Haddasa na Muhammadu Mutilan. Kala haddasa na Hussein. أول السند قال وحدثني سعيد بن النذر قال أخبرنا حسين قال أخبرنا سيار قال أخبرنا ابن زيد أي يزيد هو ابن سهيد وأتى يزيد بن سهيد وأتى ابن صحابي الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال wuɗi hamsa annabi ya ce an bani abubuwa biyar lam yuqa hunna ahadun qabli wanda yake ba bayar da su ga kowa ba gabani na na farko mu shirku bin ru'ub an taimake ni da tsoro Ni wanda ya ji an ce ga annabi nan tafi tsoro suke ji saboda haka wata wannan shi an ka taimake musulmi da shi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam abin nan cikin shekara talatin duk mulkin mulkin da an kafa cikin duniya musulmi sun sun karya shi mulkin sun da iriyan ma kai iya kai yamma gaba za ka iya kan gabas sai kara talatin masira ta harin wata guda ya hanji ga kinan a ji tsoro wa zai ilan liyar ardu manzina an sajjani kasa masallaci wata kenan ko ina sallah sai ta ne sai ta yi sallah ba sai ta tafi ta shiga kun ga ta waɗanda abba musulmi ba shi da sai sun tafi ta ko kuma sun ga cikin abin da masallatai yanzu nan da suke yin sallah amma musulmi inda inda duk lokacin sallah yana sauki ya tafi yawan kuma an ka sami kasa ta zan mai tsarki mai tsarkakewa in ba ka samu ruwa ba ka sai ka yi amfani da da kasa ka yi tsarki كنا عندكم فوق كناكم فأيما رجل من أمتي على الله والسلام kowane mutum daga cikin mutane na wanda yake sallah ta same shi har yi sallah sai yi sallah ya ɗau ko ya akwai masallaci ko babu ko akwai ruwa ko babu ba ta sama ne wa ina lalliyar mazanin kuma an halitta min gari ne da ba a halakar da ganima in an samu dukiyar abin nan kafirai sai a kone amma abin nan da musulmi sai an a ta halatta walam ta illa li ahadin qalbi ganima ganimomi da tare da kowa ga dalima ya wato ta shafa sannan ka bani ceto ta yi abin ceto ga ga abin nan ma ba za kowa ba zai ceto ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ceto kuma hawa da mutane abin nan hisabi wa kana nabi yu'ati bi qawmihi to sannan bayan haka nan annabi ana aika shi cikin gajiya zuwa ga mutane na safata ko wani annabi ana aika shi zuwa ga mutane sa su dai kun ga Isa zuwa ga bani Isra'il Musa hmm. ah, zuwa ga abin mutanen sa bani Isra'il wadda iske ilan nafi amma aka aike ni zuwa ga mutane ba ɗai ko fahimta ko? babu idan lam yajid ma'an wala turaba in mutum bai samu ruwa bai samu taimama ba bai samu kafa ba zai yi sallah ko ba zai yi sallah ba yana cewa bai sallah don ba a sallah ba ɗayan su kun san da ko wannan shi da ra'ayin malik amma in ibn qasim yana ganin yi sallah haka nan ba alwala ba ba taimama sannan in an samu lokaci a take in an samu ɗayan su زكريا حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروه انا ابيه انا عائشه انها استعارت من اسماء كلابا wato عائشه تاي ارن ابن هوا ما ابن ابي abin اسماء daga asma a yar uwarta fa halaka sai فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجد النبي أيكون متين سيسامي abin wuya ta da kan sun sura sallah ta sami ta wala ta ma'ahum ma um babu ya tare da su fatanni sun kai sallah wannan kun ga ba wannan kissa bace nan shi abin ya bace can wani ne aka aiki wani mutum ya kai ya nemo ya tafi ya nemo suna akan hanya ruwa sai sallah ta same su babu ruwa sun kai sallah tafallu sun kai sallah wanda ba ta yi wata uku don kurciya ko ku don ciwo ko ku don tsofa wata uku wata goma sha biyu ke nan wata a da sha takwas ke nan wannan da Allah in haula haila mace ta gaje gaje ko ko ta ga wani gurbataccen ruwa kamar gurbataccen ruwa yake daga ta ko ga da ayyamul haila in ba kan haila ba ba a dauka haila ne ko ba haila ba bukhari yana garin ba haila ba amma maliki yana dauka haila ne حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قال كنا لا نؤد لقدرة الكبرة شيئا ومن قوم تجن أبن أيوب أن تجن في نفسه هو الجوزاء بعد أوقات سكوني تبغى ذاك أشيء بقولي بل بعد أوقات سجن بعد حرف صلى كما أما برسالة هو يأتي إن مرأة الكبرة أو كبرة صلى الله صلى باب طريق الاستهادة يجب يدك فاتي جنيه وتذكر هذا حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا معا قال حدثني ابن ابي زيد عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة وهو أم حبيبة استهيلت وهو أن سامة جنسية سوءة جنسية كلا بكر وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتن لنا ضاع الله عن ذلك بهكذا فأمرها أن تمسك العيش في سلوانك فقال هذا إرق وأن وحزيجة في كيباتي وكانت تبقى في كل صلاة إذا وأن سنة صلى قوة قوة صلى في جيسة وانك amma wata wannan yana ganin ta yi wanka lokacin da ta ɗauke inda ta ɗauke wa wata wannan bai ɓata mata sallah sai da ita kuma don san tsoni ko sallah ta tun ta yi wanka. Mm. Kun gane? Mm. babul mar'ati tahilu babu ifada mace tsaya ya haila bayan tawaful ifala amma tun ba ta yi tawafin ba daɗi ba ta yi tawafin bankwana ba za a tsaya da ita ko ko ba za a tsaya da ita ba hadathana na ibn yusuf akhbarana malik an abdullah ibn abi bakr ibn muhammad ibn amr ibn hadan an abi bi an amra binti abdurrahman ana aisha radhiyallahu anha qala aisha ta'ti ummu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya rasulillahi إن صفية بنت حيي قد حاضت وات صفية بنت حيي وات أم المؤمنين تاي حيلا وات ذات أي طواف الإفادة أما تنبع الزواج بن كوانا با قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها تحدثنا كل ذات تطلعني ألم تكن طافا ما أكون بتيت أواسي الإفادة تارد كوبا فقالوا بلا تاي قال فخرجوا yake maka ce ta wannan tawafu wada'i ba aikin hajji ba ne dan haila ta ta hoda ta ne mai kuka cikin da inda tawafu fara ne wanda sai ta tsaya tilas har wata eh mai ya gura ta yi eh ya eh, yi tawafu ifala yana yi wasa a yi tun farko an ta yi tawafu kudin ya yi ta yi tawafu ifala da ya kaura inda tawafu ifala ne tilas sai ta tsaya kenan dan ga ta ce za ta tsaya ne an ka ce a ai ta yi tawafi ta yi tawafu ifala da ta inda mun tawafu da'i. gare shi kai mata biya tafiya kun hain da kun حدثنا مؤلى ابن اسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن داوود عن ابيه عن ابن عباس قال رسف للهائلة أن ينظم جميع جمع حيلة أن تنفر إذا هالت تفيد فتن في حيلة ثم تهدأ في الودائف وكان ابن عمر يقول يا عبد الله ابن عمر هنا في أول أمر هو فعل أمر إنسا إنها لا تنفر بعد كثيرة حتى حتى حتى تميت سيد من ديوان من مغنى أم الجيش يقول لنا تنفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة لكم دعوة ga ganinsa in mace ba da yi ya da'i ba har da ta zo gare ta ba za ta tafi ba sai ta sa ta yi tawafin wada'i sannan daga baya canza ra'ayi domin ya samu hadisi da wata mata ya ce annabi ya ran gani ya ce da wata tafiya ya da'i ba a hana mun gane babu da dara abin masa in mai shi gani shi ya ta ga ƙarfi kalon na ba ta rafi suna wanka wata sallah ta yi sallah ta in ta gaji ya canza ke ya komi wani na ciwo ɗaya a saura ta yi wanka ta yi sallah wani ta akan da sa abu da ne ya ce hajar da ta mugunta ya gwamnati cikin wani jini ba ko ta za ta salatu in bai ta yi sallah wato a salatu ta yi girma tun da ya halatta yi sallah a sai ya halatta mugunta ya gwamnati wannan jini ce bai hana ko ne a gaba na ahmadu ne yi ne an zuhairu قال حدثنا هشام عن عروة أنا عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الهائلة فدعوا الصلاة إن هائلة تخرج كنتو kuga ta canza da jinin ta koko da warin ta su bar sallah yau da arba'in ta ba da ba ga ki wanke an ci dan wanke jini daga wuce su ki Da domin ko da wannan jini da hana komi wato bana an kara aikin hajji duka mutun ya zai fita makka to sai ya tafi ya yi tawafi fita wannan shi ne tawafin bankwana ba aikin hajji ba ne ko mutum ya maka za a yi da yasan da kar ya tafi sai ya tawafi namiji ne ko mace ka gani to babu salati ala musafa'i wa sunnatiha yin sallah ga mai duki wa sunnatiha kuma da abin da sunna gare ta hadathana ahmadu ibn abi eh, turai eh, qala akhbarana sababa qala akhbarana shu'ba eh, an husayn an husayn al muallim muallim wa ta karantarwa an ibn buraida an samrat ibn jundub an imra'atan matat bi gadan ya tabakkata mutu saboda ciwon ciki a nan ciwon haihuwa saboda haihuwa ciki fasan la alai har nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya mata sallah fa kama wasu da hayat ya ya tsaya bakanta wannan abin da yake nufi mace in tana jinin ciwo ko tana haila ba ta sallah amma in ta mutu cikin wannan hali za a yi mata sallah don ba ita ce wannan sallah ba yi mata ake don hanga ko eh, saboda ka za a yi mata sallah kuma idan mace ta mutu cikin wannan naƙuda ta mutu eh, a jannan shahada ta samu shahada za a yi mata sallah ba dai take da shahada wanda an ka kashe mutum wuri zaki ba kun gane ko babu حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال اخبرنا ابو عوانه ابن هل وضع سنة أبو إوانا وضع من كتابه وكتب لسانه قال أخبرنا سليمان الشعباني أنا عبد الله بن صداق قال سميت خالة ميمونة نادي الناس ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تاتي أنها كانت كانت تكون حائلا فهذا تنا زوا من حيلة ولا تصلي ذات لا تصلي ذات صلى وهي مرتبطة بهداء مسجد تنا مسجد da abin nan sun eh, shirgidan eh, eh, masallaci masallacin nan ga Allah sallallahu alaihi wasallam rasul ya salli shi kuma yana salla ala ala kumratihi duka ga abin nan mayatinsa da za ka jada sabani ba da sau da in yake duda har sun hanci bai shahe ni kun hanga ko wannan ya nuna kenan wato mai haila ah, bai hana ta taɓa jiki ko bai hana hatta abin ta taɓa masallaci eh, domin abin gidan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a liƙe da masallaci to wannan kuma ga wani mukara wato قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأته وعندما انا اقول اذا اي صلى فكان تحكي صلى وانا أنا يا اخي ما أنا على النبي صلى أنا عليه وسلم على أنا الكوره تم تجيني أنا على جنون دي أنا فقام عليها وسعتها أنا صلى الله عليه أنا وسيجيء آه مكروها ان شاء الله أنا اضع يسره لما أنا الشباب فسيدنا في أنا ولم آه، يهم واحد أنا صاحب يسره رجل أنا ابوابه أجمع سكه أنا من الحديث إن ما أنا الجسد المتفاعل وحرم أنا دي تفاعل أ ko da an ka hana sallah wa ma'ana nufasa wa in adda hannu da shahada ya hukumu ha hukumu kitab ko da yake mai abin mai shahada ce amma duk da haka ba ta ana mata sallah sai sallah alaiha ka sa'il musulmi kamar sauran musulmi wa fa alaiha ka musulmi kuma cewa ba ka sallah bai hana a mata sallah ko hanta ko Allah ya yi ina tambaya kan da ta ta ta haihu ba ya fito ba shi da ita kuma ta rasu mm. kuma ga da da uwa ta mm. hada fa ya musu sallah ya ba shi dai ba hada shi mm. in bai kuka ba shi dai da ko sallah haka nan ya ce hada shi da uwar da tudu in ya kuka ba a yi mai sallah in bai mai ba ya mutum ba ko da mutum ko da ya mutu kawai daya inda yi abin nan kuka ba ta dodon mutum ba amma in ya yi kuka a koko ya dori mai yawa wanda yake duk tabbatar da rayuwa ta tabbata gare shi ba a yi sallah eh, za a raba ko a hada wuri guda da shi da uwarsu ana hada mutane da yawa namiji gaba da mace بعد التيمم التيمم wato littafin ma asalin tayammun nufi tayammama ya nufi wato sa'i eh, da wato ko nufin kasa in mutum da sarwa da ma yamma ya zan suna gare ta mm, in ban taji ma an ka sa'i da inda ka samu ruwa da ko nufin kasa ko nufin fili daga nan ya zan suna wato abin na farki na ana baya قول الله تعالى فلم تجدوا ما أن تقيموا سعيدا بخصامي وابا idan ba su samu ya wato fili abin da biya hawa kan kasa shi ne sayi ayi da wanda yake mai tsarki kan hukun wa ai biya kun wa ai ga da da hannayen ku daga ka taba ƙasa ka shafi ka da hannayenka hannuwa wata iyakar goyi hannu wannan mutunta ko shi na farilla bai shi qur'ani ya ambata ah, amma wata wannan sunna ne har zuwa goyi hannu حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم ana abihi ana aisha abdurrahman bin qasim ya tayi dan ah, ana abi wato Muhammad muhammadun ibn Abi Bakar ana Aisha Aisha abin nan gogon kike gogon Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kharajna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi bali asfarihi wato Aisha tana fadin wato sababin lokacin da eh, abin nan ta mama ta sauka wato sun fita tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba alin tafiyoyin sa hatta idan kunna bil bayda ha inda mun ka zanga wani da yake kuma bayda au bi zatul bai da ibada yi jaishi yi wurare ne kusa da kusa nan ne ake yin mutanen madina ke yin harama da haji ko kusa da zulfalaifa duk turu ina bin nan in ka kare wannan ka ka ga wannan tun ka ikidin ni sai wani abin wuya na wai yanke fa kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi sai annabi ya tsaya don neman wannan abin nan wannan abin wuya ya kama nasu ma'u mutane suka tsaya tare da shi walai su alama in kun ba su akan ruwa babu wani ruwa nan fatan nasu ila abi bakar ne siddiq mutane suka zo ma abubakar siddiq ta kalu ala tara ma tana aisha baka ga abin da aisha ta aikata ba wato masu tsara ko ta kun ga abin baka ga abin da aisha ta yi ba a kamar bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta tsaya da manzon Allah wannan da mutane walai su alama in ba su da ruwa kuma da laifin na umma ta ba a basu sauka a kan ruwa ba kana kun ba su da ruwa tare da su ba za abu bakar abu bakar wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta abu bakar ya sauko da yake ya yi annabi ya aga kansa akan kafafarin ma ya yi bacci

ya kala ma sha Allah an yaqulu ya faɗi da Allah sai ya faɗa wato ya faɗi maganganun sa ga ala ya tsani ne biye da fasu da shi har ma yana abin jingura ta da hannunsa da sai na wato har da duka kenan ولا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ba abin da ke hana ni da motsawa wato wannan yana na abin da ke sa in motsa amma ina gudun kada in motsa manzon Allah ya tashi don ya abu kan sa akan kawa kuma alaka kabi wannan yasa wato duk abin da ya nuna hankali فقام da الله صلى الله عليه وسلم وسلم جاء الله تعالى في ناس بها لوكة يوم وعيجني على غير ما إن بعد الرياضة يعني yi تي أن gari باب على غير ماء wato ba da ruwa ba ba an zala Allah ayat at-tawhid sai Allah ya saukar da ya zauna kusa ga mai mai translator wato sai ya zauna wuri inda yake a dinnan sai an ka ce fata yamma in kun sauriya ruwa fata yamma musa idan da kun ce roma fa kara usaid wata usaid ibn hudayr wani daga cikin sahabbai wanda yake na jan ragawar maza Allah yace ma hiya bi awwal barakatukum ya ala abi bakar wannan ba shi ne farko albarka ku ya ala abi bakar wato domin um, tsarewar da kuwa annabi har an kafartar da sauran mata zan rahama ga mutane wannan albarka ce to wannan ba shi ne farko in abin da fara gaskiya da gare ku zuwa ga mutane da abi bakar ya ya'yan abi bakar qalat haba asnal ba'ira mun ka tada raƙumi an yi ba gani wata an ka tada raƙumi Allah bai kuntu alai wanda muke akan sa ba a samu wani ita da safa mu sai mun ka samu wannan abin yau tsakakin sa kun ga ta Allah sai ke kuma don a ba har abin da ayat ta nuna sauka حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا حسين أول سند قال وحدثني سعيد بن النذر قال أخبرنا حسين قال أخبرنا طيار قال أخبرنا من زيد أي آه، يزيد هو ابن سهيد وأتى يزيد بن سهيد وأتى ابن صحابي نعم. آه، نعم. آه، الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ta hamsa annabi ya ce an bani abubuwa biyar lam ka hunna ahadun qabli wanda yake ba bayar da su ga kowa ba gabanin na farko nusirtu bi ru'ub an taimake ni da tsoro Ni wanda ya ji an ce ga annabi nan ta tsoro shi ke ji saboda haka wata wannan shi an ka sun musulmi da shi baya annabi sallallahu alaihi wasallam ah, abin nan ah, cikin shekara talatin duk mulkin mulkin da an kafa cikin duniya musulmi sun sun kai a shi mulkin sun ji ruwan ma kai iya kai ma gaba za kai iya sun gaba sai shekara talatin masira ta tarin wata wata guda ya an jiga kinan a ji tsoro waje ilan miyar ardu manzina an sanya min kasa masallaci wata kenan ko ina sallah ta same ka sai ka yi sallah ba sai ka tafi ta shi ba kun ga ta waɗanda abba musulmi ba shi da sai sun tafi ta ko kuma sun ga da cikin abin da masallatai yanzu nan da suke yin sallah amma musulmi inda inda duk lokacin sallah yana sai shi ya tafi yan kuma haka sami kasa ta zan mai tsarki mai tsarkacewa in ba ka samu ruwa ba kar ka yi amfani da da kasa ka yi tsarki إن عندكم أخت معكم فأيما رجل من أدرك kowane kowane mutum daga cikin mutane na wanda yake sallah ta same shi har yi sallah yi sallah ya ko akwai masallaci ko babu ko akwai ruwa ko babu da ƙasa nan wa in kuma an halitta min gari ne ba ba halakar da ganima in an samu dukiya abin nan kafirai sai a kone amma abin nan da musulmi sai an a ta halatta walam ta illa li ahadin qalbi ganima ganimomi da tare ta kowa gabanin ma ya wato ta sannan ka ceto wato abin ceto ga ga a ma ba kowa ba zai ceto ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ceto kuma a mutane abin hisabi وكان النبي يؤتي في قومه كتن بايا كان النبي انا ايكا في جوا ga na safata ko wani annabi ana aikin da zuwa ga mutanen sa su dai kun ga Isa zuwa ga zuwa ga bani mutanen ndị bani Isra'ila ila an amma aka aike ni zuwa ga mutane gaba ɗaya ko ko babu idan lam a ma'an tura turaba in mutum bai samu ruwa bai samu taimama ba bai samu kafa ba zai yi sallah ko ba zai yi sallah ba wannan cewa bai sallah don ba a sallah ba da su kun san da ko wannan shi ne ra'ayin malik amma ibn qasim na ganin ayi sallah haka nan ba alwala ba ba taimama sannan in an samu lokaci a tashi in an samu da su zakariya ko na zakariya in yahaya قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أنا عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة واتو عائشة تاي أرم أبين هوا abin nan abin wato daga asma a yar uwarta fa halaka sai wannan abin yiyan nan sai ya bace fa ba ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan fa wajada annabi ya aike wani mutum sai ya sami abin wuya ta hada da kan cikin sura sallah ta sami ya tawala ta ma'ahum ma'um babu ruwa tare da su ni sun kai sallah wannan kun ga ba wannan kissa ba ce nan shi abin ya bace can wani ne aka aiki wani mutum ya kai san ya nemo ya tafi ya nemo suna akan hanya sai ruwa sai abin mm, sallah ta sami su babu ruwa fasalli sun kai sallah fasalli sun kai sallah